To madalla ma sauraro mita 93.1 zango na FM Arewa Radio barkanmu da dawa daga sashenmu na tallace-tallace a cikin shirin mu tattauna da yake zuwa muku kai tsaye. Kuna iya tarar mu a shafinmu na Facebook da muke gabatar da shirin kai tsaye. Sannan za ku iya aiko da sakonninku a dandalinmu na WhatsApp line sifili tara sifili takwas bakwai ɗaya biyu shida bakwai ɗaya biyar. Muna fatan za a yi mana afuwa yau ma layinmu na waya yana kwana. mu na waya mm. yana kwana to eh, bai tashi ba tukun eh na gani a yau yau kuma kin yi niyyar tafiya sakkwata kenan eh bai tashi ba tukun kwana yake kenan kwana yake ikon Allah ya amma ana iya da tsarmu a mu na facebook mm. da kuma mu na whatsapp eh za a iya samu za a iya samu mu a aikin san akwai dimbin dibban dibatan masu sauraro wanda za ki ga sakonnin su dama saboda karɓar wayoyi da ake zaki ga wasu daga cikin da yawa da ko da yake koma me ya faru da karanta sakonnin gabaki da yana da wahalar gaske yana da wahala saboda duk mutumin da za a zo a ga irin sakonnin da suke shigo mana lokacin da muke gabatar da wannan shiri to gaskiyar magana da an gamsu cewa dubban dubatan al'umma suna sauraron wannan shiri mu dawo maganar batun yadda aka biyayya ta biyayya ta gidi da aka yi wa ita gwamnati daga bangaren shugaban majalisu da suka ba shugaban muhammadu buhari majalisa ta tara majalisa ta tara mm. kasan nan an tara mata gajiyar da za ta daɗe ko baccin hutun gajiyar take za ta daɗe ba ta girgije gajiyar ta ba idan muka ɗauko gundarin basussukan da ake bin kasan nan a cikin shekaru takwas ɗin gabaki ɗaya in kika ɗauko su na gida ko na waje eh na waje ba ƙaramin abin tsoratarwa ba ne abin tunani ne abin alhini da takaici saboda a yi ta ƙasa inda ta dawama ko ta nisa ko ta nitse a rijiyar bashi duk nisan gugan da za a yi a jawo ruwan nan ruwan nan zai bada wahala a samu inda idan ruwan yake daga ciki ba don komai ba bashin nan yana da sarƙaƙiya da yawa hukumar ba da laminin nan na duniya mun yi magana jiya da muke magana akan mulkin da turawa suka yi wa ƙasashe wanda suka yi amfani da ƙarfi da irin damar da suke da ita suka tatse arzikinsu suka yi musu mulki irin na tsabagen zalincin kwakwale dukiyarsu da albarkatun da allah ba su suka azarta kansu da dukiyoyin suka karfafa da kansu suka samu buwaya da suke nema suke amfani da wannan damar kuma suke mulkar kasashen coci sigar da kamar su da wacin sigar idan muka duba za mu ga dubi yanzu nawa ake bin najeriya ba shi a waje dala biliyan 42 42 to idan kika duba waɗannan kuɗin ba ƙaramin kuɗi ba ne ba mazajen kuɗi eh, mazajen kuɗi ne banda na cikin gida eh, ma kwarai da gaske masu numfashi masu rai na waje kuma abin da zamu duba cewa waɗannan kuɗaɗen da muke da ake bin mu ba ai ko ƙarshen gwamnati ne ina ganin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta ne masu hali mata karɓo wasu ba su suka ko ƙarshen ne yan mako da suka wuce yan makonni da suka wuce kwarai da gaske to ai kin ga tara gajiyar ƙarshe gwamnatin za ta yi wa al'ummar najeriya kenan in muka dubu irin tara gajiyar da aka yi ta ɗumbin bashi saboda duk ƙasar da take ta faru da karɓo basussuka daga hukumar ba da lamini na duniya to batun magana ci gaba a gurin ta yana da nisan gaske dalili kuwa anan shine kuɗaɗen da ake karɓowa da wanda aka karɓo da wanda suka gabata aka karɓo da ko jamhuriya ta hudu ma kika wato kika hujja da ita daga shekarar da aka sojoji suka damka farar hula mulki 1999 zuwa yau in kika ɗauko gundarin basussukan da shugabanni da suka gabata zuwa gwamnati ta yanzu wanda aka karɓo wa ƙasar nan ai batun ci gaban nan da ake magana in an ɗauko gundarin uwar kuɗin da aka rantu da niyyar ayyukan raya ƙasa ni kullum abin da nake magana idan aka ce an karɓo basussuka da niyyar ayyukan raya ƙasa ina ayyukan raya ƙasar suke a yanzu wanda zaka ka nuna al'umma ka ce ka saka najeriya cikin sahun ƙasashe masu tasowa irin wanda su marigaya mutumin sallar suka ba da misali da su a gwada bai irin na ci gaba ɗauko ɓangarori guda biyu na rayuwar ɗan adam a inda zaki gane cewa akwai sauran tafiya yanzu da muka ɗauko maganar batun masana'antu a irin masana'antun da muke da su a ƙasar nan masana'antun cikin gida duk yanzu an waye gari babu su manya-manyan masana'antun sun mutu kuma tsarin tattalin arzikin kasa kamar irin yadda masana tattalin arzikin kasa suka yi tufaki dole ne sai an haɗa gwiwa da private partnership da kamfanoni masu zaman kansu domin in suna aiki kayan da nayin kasa za ta wanzu kuma in kamfanoninku na gida suna samar da abin da 'yan al'umma suke bukata kwalamar duk abin da ake sarrafa daga kasashen waje a shigo maka da su a ka'idojin da dole sai an biya wasu harajin da kuma dole sai ya ƙare a kanku ku kanku 'yan ƙasar to ai kin ga dole ne dogaro da kai ba zai iya tabbata ba ta bangaren masana'antu kadai idan muka duba wani irin ci gaba muka samu wanda za mu ci kwalliya ta biya kuɗin sabulu ta bangaren samar da makamashin da zai sarrafa waɗannan masana'antun har yanzu maganan nan da muke bangaren power sector bangaren makamashi ya kasa zauna da gindin sa ƙasar nan wanda kuma idan bangaren makamashi na fuskantar wani tasgaro ko matsala to su kansu masana'antun da ake magana ba za su yi irin walwalar da suke so ba sai aiki da kayan da na'in ta yadda wannan zai taimaki tattalin arzikin kasa to kin ga anan magana take ba ba ba shi hmm, misali eh, tunda an ga yadda ita majalisa ta tara ta gudanar da ta tsawon hmm. shekara hudu hmm. eh, yanzu 'yan najeriya su ma suna da 'yanci na tsoma bakin cewar to tsari kaza ba mu yi na'am da shi ba tsari kaza ba mu na'am da shi ba tsari kaza ba mu na'am da shi ba in najeriya suna da wannan iko eh suna da iko amma kuma ta yaya ake ba su damar su faɗi albarkacin bakin su duk da demokradiyya abin da yasa ne wannan tambayar a shekarun da suka gabata kaɗan a ita wannan majalisa ta goma lokacin da majalisar take sa halewa bangaren zattaswa karbo lamuni mun ji koken 'yan najeriya suna cewa a'a ka a ko mana laftin nan mm. ka a karɓo mana basussuka nan mm. to amma sai muka ji kamar koken na 'yan najeriya ya zama ihun ka banza a to ai dama ai kullum abin da muke faɗa abin da yake mai da siyasar mu da demokradiyyar mu ba rashin mutunta ra'ayin al'umma abin da ake kira public opinion ai a ka'ida ko kasafin kuɗi da ake a duk inda ake kasafin kuɗi a duniya duk inda ake kirarin mulkin demokradiyya kafin ma a aiwatar ko a faɗi ko gwamnati ta fito fili ta ce ga kuɗin da ta yi shawara za ta kashe tunda kasafin kuɗi kiyasi ne kafin a zo a bayyana wa duniya ga kiyasin da aka yi na kuɗin da za a kashe a shekara mai zuwa ta kuɗi daidai da irin kafofin da suke samarwa da gwamnati kudaden shiga mm. a ƙa'ida sai an yi abin da ake kira public hearing a kira zaren tattaunawa a gaya al'umma saboda ai ku 'yan majalisun da shi kansu shugaban wa kuke mulka al'umma kuke mulka ya ba ku dama ku mulki al'umma al'umma suka ba ku mandatin da za ku mulke su to tunda ko haka ne duk wani abu da za a aiwatar wanda ya shafi rayuwar al'umma ba za a yi gaban kai ba a ka'idar yadda ake yin ta a wayance a civilized democracy a mm. demokradiyya da ta waye a duniya dole ne sai an kira al'umma menene ra'ayinku hatta kasafin kuɗin da ake hatta sectors bangarorin da ake warewa kuɗaɗen da za a kashe a shekarar kuɗi kama abin da ya shafi education ilimi kama abin da ya shafi fannin noma kama abin da ya shafi tsarin kula da lafiya kama abin da ya shafi ayyuka kama abin da ya shafi abubuwan da suke da alaƙa da muhimman ayyukan da suka shafi al'umma yadda ake kuɗaɗen da ake warewa a ce wani bangare an ba shi so mafi tsoka abin da ake kira lion sha ga abun da muka tunanin mu kashe a shekara mai zuwa tun fa gabanin kafin shugaba ya zo a zauren majalisun nan guda biyu mm. ya gabatar da kasafin kuɗin kware-kwarewar kasafin kuɗin da ake tunani sai an zo an gaya al'umma ga abin da aka tunanin za a kashe ya kuka gani duk wani kasafin kuɗi da ake a ƙasashen da suka ci gaba kafin ya gabata duniya ta sani al'ummar ƙasar su sani sai al'ummar ƙasar sun sani an ji ra'ayoyinsu akan abubuwan da ya shafe su gwamnati dan su ake yi saboda haka kuma duk mutumin da ya ce a kamar mutum ne yanzu misali ya ce yana so ya ɗinka maka riga sai je kasuwa siyo maka yadi da zai ɗinka maka ba kawai gaban kansa zai bai je samu wani tela wanda bai ma taɓa sanin ka ba ce kai ɗan ɗinka riga daidai kima eh ɗinka riga daidai kima kuma ba shi zai sa rigar ba ka siyo rigan yadi ne don ka ɗinka ni na ɗauka a ka'ida abin da ya kamata a yi in ka sai yadi kana so ka ɗinka mun riga ko baka nuna mun yadin ba za ka gaya mun tela ce ka wajen tela a layi kaza mm. ya auna kaza ɗinka maka riga to kin ga in dai an auna daidai da siffar jikina da Allah ya to zan sa ta daidai da daidai kuma in ji daɗi amma ko da an ɗinka maka ba tare da masaniyar ka ba in wuyan ya maka yawa hannun ya maka tsawon wandon ya maka yawa faɗin rigar ya maka yawa kana janta a ƙasa abin arziki ya kai maka amma ba daɗin shi kake ji ba saboda ba shi daidai da ko ya ya yadi ya taye kamar roba a wuta <laughs> ba ba shi ba akwai akwai akwai damuwa hmm. a zukatan 'yan najeriya na rashin tabbas misali ita wannan majalisar kokarin kafa ta ake hmm. yanzu hmm. kuma idan aka kafa ta bayan an rantsar da sabuwar gwamnati wata shida biyar zuwa shida ake sadan za a yi kuduri eh, eh, na kasafin kudin shekarar baki wannan yana da alaƙa da abubuwan da za su wakana abin da 'yan najeriya za su zuba ido su gani a karin farko na yadda majalisar za ta taka rawa a kwarai da gaske na tafiya ta tsakaninta da gwamnati eh, kwarai da gaske kuma abu ne wanda yake hasashe ne ba hasashen da zai ba mai yin shi wahala ba tun da shi kansa shugaba mai jiran gado ya faɗa wa duniya ga wanda yake so ya zama shugaba mm. ga kunshin shugabannin da ake so su zama yanzu wa muke magana a matsayin shugaban majalisar dattijai godswill a fabio din nan ya taɓa yin gwamna shekararsa takwas kuwa a fabio dinnan ya taba shugabantar wannan hukuma ta raya yankin niger delta nddc lokacin da yana wannan hukuma waɗanne zarge-zarge ne ba su biyo baya ba akan irin makudan kudade da aka jibga wannan yanki wanda aka zargin su mata hannun akwabiyo sai ma da matsin lamba ya kai matsin lamba aka sashe canja jam'iyya ba don komai ba saboda ana ganin in ka tafka wata ta'asa sai a ce rugo eh, gida rugo gida kana rugowa gida da ka canza sheka ruwa ta sha kenan sai a ce ka kubuta ai galibi waɗanda duk ake hangen in sun tafka ta'asa ko ana zargi sun tafka ta'asa hanya mafi kubuta da tsiransu shine su canza sheka su dawo jam'iyya mai mulki to idan kika duba shi yasa na ce kuskuren da muke musuwa eh mu al'ummar shugabanni ko al'ummar kasar kanmu to ai tun daga inda aka zaɓo ka ai ana labarin wainar da ka tura akfabiyon da ya gwamna yan jihar su su san me ya faru ba akfabiyon da ya rike wannan hukuma ta raya yankin Niger Delta al'ummar mu da sauran al'ummomin yankin su ba su san abu waɗanda su suka zabe shi ya zo sanad din ba su san abubuwan da aka tanka ba da aka zo sanad din bangaren shugaban kasa mai ci wanda yake jiran gado da ya nuna ra'ayinsa ya karkata a ba fabio shugaban majalisar wakilai ta ƙasa eh, da tj bai san abubuwan da suka faru ba a guraren da aka zana su kuma waɗanda ya kamata a ba dama su zaɓe irin zaɓe na tsanaki su 'yan majalisar aka yi wurgi da batun maganar demokradiyya cikin gida aka yi gaban kai domin a zaɓi mutanen da ake gani su ne za su iya ba shi shugaban kasa soft london din na mhm. yanzu a rantsar da shi ya samu abin da taushi tubus duk wannan ba a sani ba ai shi yasa kullum nake cewa kwabar mu ta kan yi ruwa tun daga tushe ne ai inda duk lokacin da za a zaɓi shugabanni a kowane irin mataki wannan rekod din ake bi to amma misali abin zai bi shi ba duk inda zai je shi rekod eh, yadda yake mm. tarihin ka da irin abubuwan da ɗabi'unka da abubuwan da kai kana ruga suna rike maka ciwon riga ne yanzu yanzu duk kokari ake yi na eh, yadda za a haɗo mambobi su amince da wata manufa eh wace ta zaben shugaba mm. ai ba kai ga zaben ba tukuna mm. to in an zo zaɓe ana tsammanin ta iya sauya zani ta ba da mamaki cewar su 'yan majalisun duk da lallami da lallashi da siye da biyayya da ake bin su da ita su bankara su yi abin da zai fushe su zai fushe da kasar gaba daya a tutun da yanzu ai kaman abin nan ne da ake cewa ji ka shiga sai a ce amma dabarar shigar ya rage ya rage mai shigar wannan wasu abubuwa ne waɗanda yake tunda sun fito fili ƙararramin gansu ya kamata a ce tsarin ya tafi tun daga farko kada a yi saƙa da mugun tsari idan aka yi saƙa da mugun zare aiki ya ɓaci warware shi yana da wahalar gaske kuma wannan wata dama ce da tun yanzu al'umma ya kamata su bayyana albarkacin bakin su tun da demokradiyya ce kafofin nan na zamani da wayewa wanda tsarin mulki ya ba al'umma dama su faɗi opinions su ra'ayoyinsu game da yadda abubuwan zai tafi muna da su kafofin yada labarai conventional media din rediyo radio talabijin jaridu mujallu har ma da kafofin social media platforms da ake da su da hanyoyi ne na bayyana ra'ayoyi kuma ya kamata al'umma su jawo da hankalin wakilai su tuna musu cewa ku tuna lokacin da kuka zo kuna neman ra'ayin mu mara muku baya ga alkawarin da kuka yi mana kar fa ku je in tafiya ta tafiya mm. ku sauka daga layin fuskantar abin da mu ya shafe mu al'umma ba fuskantar abin da ya shafi kasuwar bukata in kun tafi majalisa domin kasuwar bukatar ku to bukatar ku ce ba bukatar mu ba to kin ga anan gurin wani abu ne da yake haskaka wa su su gane cewa al'umma sun san dawon garin da yadda abubuwa suke tafiya mu kalli shi zaɓen shugaban ƙasa mm. bola ahmad tinubu shi Aswaju shi Aswaju bola ahmad tinubu ana ganin cewar da yiwuwar a ga salon tafiyarsa ya sha bamban da wata take shirin karkarewa eh. misali akwai wata hira da aka yi da ministan ayyuka da gidaje mm. fashola fashola babatun da ko babatun da fashola mm. yake cewa aka tambaye shi aka ce bola ahmad tinubu tsohon ubangidanka ne kuma yanzu shugaban kasa muhammadu buhari shine ubangidanka a yanzu ya zaka kwatanta waɗannan mutane guda biyu mm. seka da baki ya ce da baki ya ce mutane ne wanda suka sha bamban a wajen me a wajen abin da ya shafi manufa da aiki mm. ice shugaban kasa muhammadu buhari yana da yadda mm. idan ya yadda cewar kai za wani kai eh, ne eh, to kai ne din to kai ne din duk suka da za a yi duk wani abin da zai je i dawo ko ko ka zo ka tafi da ka tafin ka eh. zama ba kai bane to na ruwanka eh amma shi ba zai sauka daga layin da ya dauki amma shi dauka i tun farko kai ne mm, to ai wannan mm, mm. sai ice kuma shi tunubu idan ya yadda kai kai ne kuma ya baka wata jinga to sai ya bi ka tun daga farkon taki har ƙarshe ya ga jingan nan ka aiwatar da ita yadda ya kamata misali abin da ya sa na kawo wannan maganar shi ne. an ga yadda ita majalisar eh, da kuma majalisar ministoci ta wannan gwamnati mai ci hmm. Hmm. akwai da yawa daga cikin mambobin waɗannan majalisu guda biyu wanda ake ganin cewar sam sun saɗare daga abin da aka tura su alhakin da aka tura musu hmm. ko kuma a'a su bai kai ba kuma fadar shugaban kasa ta kyale suka ci gaba da cin su ba babbaka har gashi yanzu an so an zo ƙarshen zango da su shine ake tunanin ta yiwu idan an tafi aka ga cewar an yi kitso an hada da kwarkwata a tsaya a yi tsifa kuma sake sabon lale eh, in aka yi tsifa tunda da kwarkwata aka yi kitsan ai fitar da ita za a yi eh, kenan sai a fitar ta to abin da yake faruwa mm. idan aka duba abin da baba tunjera jefa shola ya faɗa da wanda zai baka dama mm. bai bibiye da kai tafiyar da damar ka ba da wanda zai baka dama ya bibiye da ka tafiyar da hakokin da aka dora maka manufarsu ta bambanta ni zan fi ɗaukar wanda aka ba wanda in ya ba da dama mm. zai bibiyi abin nan tun daga farko har ƙarshe in kuma kai ka kwanda sanin cewa mai bibiyar ne to za ka ji tsoron sare yadda wannan damar in za ka yi abu a kan ranka damar nan da ake ba su don suwa ake ba su damar don al'umma duk kuma wanda aka ba shi dama ai dama ɗaya daga cikin nakasin gwamnatin nan mai wadda take barin gado ta fuskar shugaban ƙasa in ka ce ka yadda da mutum babu wani abu da zai iya canjawa a rayuwarsa yana nan akan yadda da kai masa duk irin kurakuren da yi duk irin yadda al'umma suke nusar da fa ga irin tsarin tafiyar da aka ɗauko ga yadda tsarin ya lalace ai rashin bibiya yakan ba mutum dama ai ko ɗanka ne kake ba kuɗin tara kullum sai kan ce baba kuɗin nan da kake ba ni ka ƙara sai ka ce na ƙara maka ya ji daɗin haka gobe ce kuɗin nan da ka ƙara mu ina da buƙatar ka ƙara mu sai ya ƙara maka babu wata bibiya to Allah ka kaɗai san abin da yake faruwa a ƙarƙashin ƙasa ka ba shi damar da za ta kai wata kokowar da in wani abu na sabani ya biyo baya mm. a dalilin yadda ba ka bibiyar yadda kake ba shi kudaden nan to wata rana sai ka yi da na sani akan haka amma mutum ya zo ce baba ka karo min kudin tara ka ce don me zan kara maka kudin tara da kai da sauran yan uwanka yadda nake ba ku haka zan ba ku ban ga dalilin da zan kara maka kudin tara ko kuma a'a ina bukatar in maka kara ina bukatar in maka ƙarin me kai da wayancan na farko me kai babu accountability abun bai fito ba to kin ga daga nan kai kanka mai bayarwa za ka tunanin babu wata hujja da za ka kara masa shi kuma a kan ka tsaya kan bakanka zai ce a'a to ni tun da babana ga yadda muke yi a kai bari in je in yi haƙuri watakila dama san zuciya ta ne. auri tsantseni eh sai ka auri tsantseni eh. to sai kuma ka koyi tsantsenin wanda kuma zai taimake ka a rayuwarka to haka tsarin yake in kika duba za ki ga cewa yau an waye gari rashin bibiyan nan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka kawo rashin ci gaban wasu fannoni na rayuwar dan adam a cikin shekarun da suka gabata amma yau idan ka bibiyi mutum ka ga ya kasa kai bantansa canja shi ka ɗauko ne ai ma kai ka naɗa shi kada ya kasance a dalilin barin shin ya ɓata maka rekod kai kanka to da ya ɓata maka rekod ɗin dama ya riga ya ɓata wa kansa to gara ka tsige shi daga gurin ka kawo wanda kake tunanin zai iya yin abun shi kuma wanda ka sake ba dama a wurin da wancan ya rasa damar ba zai yadda a ce ya aikata abun da wancan ya aikata ba ganin abun da ake cewa gani gawa ne ya ishi wani tsoron Allah to haka tsarin ya kamata amma shi wannan in dai har mutukar tsarin da ya ɗauko kamar yadda babatun da fashola yake faɗa mm. ya ce mai bibiya ne mai ƙididdiga ne mai bin abubuwa daki-daki ne sai ya ga abin da ya tura ya buzo na ɗansa to gaskiyar magana in dai ba canja hali ya yi ba ya kuma ci gaba da aƙidar tasa ta bibiya ɗin akwai fannoni da yawa da za a iya samun ci gaba in kuma daga baya wani abu ya zo na son zuciya aka sauka daga layin na ƙin hakan to yar gidan jiyan ma sai an koma kanta mita 93.1 zango na fm arewa rediyo masu sauraro ta cikin shirin mu tattauna yanzu za mu kai ga karɓar sakonnin tambayoyinku akwai ibrahim haruna shuwaki a ga dandalinmu na facebook da ya ce ah, kai tsaye muna tare da ku daga nan shuwaki wai tambayarsa menene matakin da sanata zai kai ya samu damar fitowa takarar ah, shugaban majalisa to ai ba wani mataki yadda ake kaiwa ka zama shugaban majalisa mm. demokradiyya ce ake yin ta yanayin yadda tsa duk wani wanda kika sani zai iya fitowa ya ce na neman ya zama shugaba kuma shugabanci nan da kake nema na majalisa akwai abubuwan da ake kallo wanda ya kamata a kalle su yadda na san ana yi a manyan kasashe na duniya idan kika duba irin su america in ka fito kana neman shugabanci a senate ko kana neman shugabanci a majalisun dokoki illa iyaka waɗanda suke yan uwanka yan majalisu su suke taruwa su baka a duk sanatan da ya je senate ai da wannan kujerar da ya taka ya je sanat a matsayinsa na sanata ba wasu ƙurƙu ba ne ko wasu tsare-tsare aka bi wanda aka maida ka kana sanata ina sanata ai duk wanda aka ce masa sanata yadda aka ce maka sanata wanda kake wakiltar gunduma da ka fito ni ma haka za a ce min sanata yadda zan walki kamar gwamna ne a ce maka gwamna da gwamnan wannan jiha da gwamnan wannan jiha sai da wata girman jihar mm. Mm. ya sa kila da yawan al'ummar ta to ma ka duba ta fuskar girma ma akwai inda abin kuma yake da bambanci ai akwai jihohin da suke da kananan hukumi kaɗan amma saboda sun fito daga yankin da ake samar da danyen man fetur da yake kawo kasa kuɗi mm. statutory grant din su ma kuɗin su ma da ake ba su na wata wata ya fi nan jihohin da suke da girman al'ummar ma gwamna gwamna ne sanata sanata ne saboda haka yadda tsarin yake a zauna a zauren majalisa 'yan majalisu su tsaya su kalli wane ne in ka fito ka ce kana neman shugabanci wani irin kwaliti da nagartarka za a kalla na ka zama shugaba ya za ka shugabanci majalisar nan a doron da ƙasa za ta amfani shugabancinka a ƙa'ida a manyan ƙasashe da suka yi shura a demokradiyya babu wani tsari da ake bi illa irin wannan tsarin da ake bi in ka ce kana so ka zama shugaba nagartarka da abubuwan da kake da su su kuma za su kalla su cire son zuciya su kalla abin a ido irin na basira su baka mandate ɗin nan su gwada ka. mita 93.1 arewa rediyo a mubarak bayya tarauni ya ce muna godiya bisa ga yadda ake yi mana bayanai filla-filla game da batutuwan da suke faruwa a najeriya da kuma kasashen waje sai kuma a dandalinmu na facebook shazali isa ya ce to mu dai a duba da kyau a zaɓo mana nagari ba waɗanda za su zama 'yan an shata ba domin tun yanzu an fara haka ma a kawo ƙuduri wasu ce sun amince wasu ce ba su amince ba ballantana a kawo ci gaba a ƙasa allah ya kiyaye allah ya kiyaye mu da irin 'yan majalisar da ba a sako sako daga shazali isa sauna kawaji layin makera Allah kiyaye mu eh daga majalisar da ba da yan da yan majalisar to da ba sami to ya batar da ni gaskiya sako yace ko to eh sako yace majalisar da ba da sako to na dai karanta iya abin da na karanta ke to ai bu mu magana alƙiblar mm-hmm. me sakon sai ke nufi ba bari a yi masa ƙarin bayani akwai wasu sakonnin ne akwai sakon ne wannan majalisar da za ya ce asalamu alaikum ai wannan majalisar da za a kafa aka fara haka asali ta samo ne lokacin mulkin eh, buhari to gaskiya rubutun ne sai a hankali to gaskiyar magana idan mutane suna so sakonninsu su shiga cikin wannan shiri ka rubuto sakonka da ingantacciyar hausa wadda za ta iya karantuwa mm. saboda in ba mu gane abin da ka rubuta ba kai kaɗai ka san abin da ka rubuta ya zama sautin mahaukaciya da ta tafi kasuwa aka ce me zaki sayo me ta ce ta ni na sani <laughs> ya ce to kaga yanzu har an fara samun matsala daga fara shirin wanda za su jagoranci majalisa daga ƙarshe lamari sai dai su zama 'yan anshin shata eh. wallahi za a iya zuwa a ce ga waɗanda za su jagoranci majalisa ba abin mamaki ba ne a sanda za a ga shugabantar su ji an ce an canja wasu a kawo wasu to shazali ne dai eh, ya aiko da wannan saƙo mm, mun gode kwarai da gaske yahaya m ahmad ɗanbata ice sunana yahaya ɗanbata jikan ado salati tambaya ta don allah waye senate president na farko a najeriya a tashi lafiya to ai tun da aka fara idan kika duba jamhuriya kin san akwai senate president na farko shine joseph wires joseph wires joseph wires jamhuriya ta farko mm. a wace shekara kenan lokacin da aka yi jamhuriya ta farko idan kika duba jamhuriya ta farko shekara 1900 da jamhuriya ta farko an fara ta ne a lokacin su marigayi sa ahmadu bello wanda su ne suka zo a jamhuriya ta farko idan kika duba a jamhuriya ta akwai wannan sakon da yake cewa assalamu alaikum baba bash da khadija hmm. ni tambaya ta da hange na shine uh, wallahi siyasar ubangida ce har yanzu take tasiri a najeriya saboda su shugabannin ba masu kishi ba ne mabash suna la'akari ne da majority na 'yan kasa ba su san menene harkar mulki ba shi yasa ko san mutum kake in zai yi cuta ya san ta yadda yake ya cuci mutane shi yasa nake fata matasa masu tasowa su dinga tsayawa suna ilimi suna fahimtar al'amuran 'yan siyasa na gode yace mm. sako daga halifa abbayola mm, kwarar da gaske observation ɗinsa mai kyau ne saboda siyasar ubangida ta jefa mu cikin wani yanayi wanda muke nema da mu rasa alƙiblar mu saboda in ka ce yau ga wani mutum saboda tsananin biyayya da yake ma da binka da yake sawu da ƙasa sawu da ƙafa za ka yi masa abin da zuciyarsa take so kai masa ta kuma su al'umma ba haka suke tsammani ba siyasar ubangida ta taka rawa wajen rashin samun damar kafa gwamnatin da al'umma suke so saboda a duka baki da dora abin ake akan san zuciya mhm. in ina da wani wannan nan ya ɗaure mana gindi to sai in yi rawa gaban hantsi wannan ba karamar matsala ba ce observation din shi akan hanya yake so mita 93 da ɗigo ɗaya kabir tukurd ya ce ina kallon ku kai tsaye daga nan mile 12 da ke jihar lagos to muna godiya alasan awwal adam kura ya ce ba ba shi kai tsaye nake kallon ku daga nan karamar hukumar kura fatan alkhairi a gare ku a tashi lafiya sai kuma abba abubakar tudun murtala da ya ce tambaya ta a nan wai jam'iyyun adawa suna da tasirin da za su iya kwace jagorancin majalisa duba da yadda suke da yawan wakilci daga mabambanta jam'iyyun adawa? Eh to in kana da yawan wakilci za ka iya tara jam'iyya mai mulki gajiya saboda duk wani kudure-kudure da za a kawo za ku saka ba ku yi fatali da su to amma ba haka ake yi ba in ma kuna da yawan da za ku iya gyara wa ita gwamnatin zama saboda yawan wakilanku da kuke da su ku kalli menene bukatar al'umma ba kawai yawan mu za mu yi amfani da shi ba domin mu lalata al'amura akwai lokacin da za a zo da kudar kudar masu ma'ana wanda za su amfani kasa ku kalli abin da idan basira ku kalli al'umma inda duk kuma kuka cewa al'umma za ta cuci akan wani mataki da za a ɗauka to anan ake so ku taka rawar fatali da dukkan wani ƙuduri da kuke gani za a kawo zauren majalisa matukar ba zai amfana al'umma ba to kar ku yarda da shi amma saboda kuna da yawa kar ku yi amfani da wannan damar ku huce ku in kun ga inda ci gaba ya karkata to ku bi ci gaban ci gaban ƙasa take bukata to a bisa ga wannan tambaya da ya yi da mm. cewar yadda masu rinjaye suke kamar ina ga a ita majalisar gabanin zaben cike gurbi da aka yi jam'iyya mai mulki ta apc tana da kujeru 21 hmm. jam'iyyar labour party tana da guda daya sai ah, jam'iyyar pdp tana da kujeru 11 hmm. jam'iyyar sdp tana da kujera guda jam'iyyar nnpp tana da kujera daya hmm. sai kuma wasu kujeru 74 waɗanda suke babu kowa kaga a lokacin da wannan sakamakon ya fita a lokacin ba a tantance tantance ba saboda a lokacin akwai wasu gurare da zaben bai kammalu ba eh, da sauransu to amma wannan yana nuna kamar majalisar ta goma ta sha bamban da majalisa ta takwas eh, saboda an an an an juya an juyo mm-hmm. an yi sauyi mm. eh, ƙananan jam'iyyu wanda ake ganin ba komai ba ne eh, arena kimasu arena kimasu sun eh, kai bantansu eh, kuma kuma kuma waɗanda suka samu nasara daga cikin waɗannan ƙananan jam'iyyun mutane ne waɗanda aka ga irin rawar da suka taɓa takawa a baya eh aka sake ba su dama aka sake ba su dama kwarai da gaske wani kuskure da suka yi a baya suka gyara mutane suka yi amanna da su watakila da suka sake da da su bayan dogon hutu da suka yi eh, a zaman benci mm, eh. kai eh. to wannan a duk abubuwan da yake faruwa wannan shi shine ake kira kyawun demokradiyya da ake faɗa beauty of democracy mm. to iyakacin abin da duk wanda ya tabbatar da cewa al'umma dama suka bashi saboda amincin da suke da shi a kan shi rawar da ake tsammani zaka taka ya kasance cewa kayi abin da ya dace abin da ya dace da bukatar ƙasa kullum babban aikin da yake gabansu shine su taka rawar da al'umma za su amfana sai abin da ƙasa za ta amfana sai abin da al'umma za su moru su kai bantan su kamar yadda aka yi tsammani dan duk wanda ya zo ya yi aiki daidai da kudurin gaskiyar abin da ya ɗauki alkawarin zai aikata to shi kuma zai sha sha irin na hakika. to mita 93.1 zango na fm masu sauraron mu ah, nan za mu naɗi tabar shirin duba da yanayi mun cinye lokaci eh mun cinye lokaci kaga suna ta shawagi eh mutanen can suna ta shawagi eh to a gurguje Khadija akwai jirgin sakonnin mu da zai sauka a nan garejin Manda da ke kan titin Rescos akwai Abdul akwai Ibrahim Chamaroro akwai Iliya mai gyaran fijo wanda shi MP3 ya saya ma ake kunna mutane idan za a yi shirin